Assalamu alaikum mai saurare barkan ka da zuwa wannan tasha mai albarka sannunmu da jimirin sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna rayuwa top tv to a yau da yi sarkin kaniyud gaba daya wato alinihu da shida mataimakinsa adam ezango sun samu naziri sarkin waka da shida dauda kawutu rarara sun musu sulhu a tsakaninsu har ana tunanin tabbas cewa yanzu da naziru sarkin waka da shi da dauda kawutu rarara sun jo ne to amma dai kafin wannan dai mai saurari idan wannan ne zuwan ka tashan nan na farko muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne kawai za ka dinga samun labaranmu akai-akai da zarar mun dora a faɗin najeriya da duniya ma baki ɗaya mun gode bi saurare gaskiya wannan abu da alinuhu sarkin kannywood gaba ɗaya yayi yi dan a yanzu zan iya cewa a kafka babu wanda ya kai Alinuhu kuma shine shugaba mai faɗa a ji dan daga mazansu har matansu duk suna bashi girma iya daidai gwargwado da shi da Adam A Zango wanda da aka fi sani da Adam A Adam to amma dai wannan dai abu dai gaskiya da yayi mutanen Kannywood da mutanen ma da ma ba 'yan Kannywood ba sun jinjina mai akan wannan abu da Ali sarkin Kannywood ya yi na cewa ya shirya Dauda wuta rarara da shida da Naziru sarkin waƙa. Akan wata 'yar hamayya da suke ta yi na cece-kuce da cin mutuncin juna da kuma yin zage-zage da kuma cin mutuncin juna a cikin waƙa. To amma duk da hakan daidai ana tunanin dai tabbas wannan sulhu dai da aka yi ya daɗa kawo musu ci gaba a tsakaninsu da shi da dauda kawu rarara da sarkin waka to amma dai ko a baya dai in za ku tuna sarkin waka ya ce shi baya yin komai ne don al'umma yake yin duk abin da zai yi shi kuma dauda kawu rarara yana yin abu ne don son zuciyarsa ko don ya samu kuɗaɗe to amma dai duk da haka dai duk sun manta dai da wannan abubuwan da duk ya faru a baya sun shirya inda mutane da dama sun ji daɗin wannan shirin nasu da suka yi a ko a kwanakin baya abin da sai da ta kai cewa har sun fara alamun za a kai wani daga cikinsu kotu gaskiya wannan abu da sarki Nuhu shugaban kano gaba ɗaya ya yi ya ɗaurewa mutane kai saboda mutane suna cewa ta yaya shi da Nuhu sarkin kano shi da iya bidiyo yake yi da kuma baya waka ta yaya za a ce kuma ya shirya mawaka to amma dai wannan dai abu dai ba haka ba da yake don tabbas ana iya yin abu kuma a samu nasara a ciki to amma dai mai saurare dai sai ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha mai albarka domin kawo ma cikakken bidiyo da kuma rikodin ɗin magana da aka yi da naziru sarkin waƙa da shi